Babban zauren cibiyar wanzar da zaman lafiya na USIP da ke arewa maso yammacin birnin Washington DC ya cika makil da 'yan Najeriya mazauna Amurka, ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da masu rajin kare tsarin demokuraɗiyya da kuma 'yan jarida. Yayin da aka ba shugaban na Najeriya fili ya zayyana irin ci gaban da gwamnatinsa ta samar a fannoni daban-daban ciki har da ɓangaren zaɓe. Since 2015, the conduct of our election continued to steadily improve. shugaba buhari ya ce tun daga 2015 yadda muke gudanar da zaɓe yana inganta babu kakkautawa tun daga zaben 2019 zuwa zaɓukan da suka biyo baya a jihohin edo ekiti anambra da jihar oshun sun gudana ta yadda 'yan takara da masu wuka da kuri'a suka nuna gamsuwarsu hakan kuma muke fatan gani a zaben 2023 karkashin sa idan kasashen waje observatory rules community. Shugaban Najeriya ya kuma taɓo batun yadda gwamnatinsa take yaƙi da matsalar cin hanci da rashawa. A ƙididdigar da ta yi a 2021, ƙungiyar Transparency International mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta ce Najeriya ce ƙasa ta 154 a duniya da ta fi fama da matsalar cin hanci da rashawa cikin ƙasashe 180. Sai dai Buhari ya ce matakan da suke ɗauka suna kai ƙasar gagaci. The relevant agencies Yace hukumomin da ke yaƙi da cin hanci da rashawa na ci gaba da bankaɗo kuɗaɗe da samun nasara a kotu ta hanyar hukunta waɗanda suke yi wa tattalin arzikin Najeriya zagon ƙasa. Wani babban batu da ke ciwa Najeriya tuwa ƙwarya shine matsalar tsaro, wacce ta sanadin mutuwar dabban mutane tare da asarar dukiyoyi da dama. A arewa maso gabashi, Najeriya na fama da mayakan Boko Haram da ISWAP. A arewa maso yammaci tana fama da 'yan bindiga masu garkuwa da mutane. sai a kudu maso gabashi da take fama da 'yan awaran biyakura amma buhari ya ce jami'an tsaro suna samun galaba musamman akan mayakan boko haram ya ce idan za ku iya tunawa a lokacin da na hau mulki ƙungiyar boko haram na rike da kashi biyu cikin uku na jihar borno da rabin jihar yobe da kuma wasu ƙananan hukumomi a jihar adamawa amma yau ba haka lamarin yake ba buhari ya ƙara da cewa duk da waɗannan nasarori yaƙe-yaƙen da ake a ƙasashe makwabta ko a yankin Sahel da ma yaƙin da ake a Ukraine na yi mummunan tasiri a kan Najeriya duba da yadda ake samun kurarar makamai daga waɗannan yankuna. ya kara da cewa najeriya da amurka na da kamanceceniya ta fuskoki da dama musamman kan abin da ya shafi yaƙi da ayyukan ta'addanci da kuma matsalar sauyin yanayi a shekarar 2015 da shugaba buhari ya karbi mulki ya yi makamancin wannan jawabi a cibiyar ta usip inda ƙarshe aka ba mahalarta taron damar yi masa tambayoyi. Sai dai a wannan karo an samu akasin haka, lamarin da ya sa wasu daga cikin mahalarta taron suka fusata. Ɗaya daga cikin masu ƙorafin kenan ke cewa dalili kenan da ya sa muka baro inda muke, muka zo wannan taro, amma ko tambaya ɗaya ba a bari mun yi ba. bisa al'ada irin wannan taro bai rasa halartar masu zanga-zangar lumana da kan kafa dandali a kofar shiga cibiyar ta usip inda a wannan karo wasu mutane dauke da kwalaye da aka yi rubutu daban-daban kamar na neman a kubutar da ɗaliban na liya sharibu wacce krista ce da mayakan isop suka sace a jihar yobe tun a shekarar 2018 da neman a biwa debora kadinta wato ɗalibar da aka zargi wasu ɗalibai sun kashe a jihar sokoto bayan da aka zarge ta da yin ɓatanci ga annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Najeriya dai yana shirye-shiryen gudanar da babban zaɓe a watan Fabrairu, inda za a zaɓi shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokokin tarayya, sai kuma a watan Maris da za a yi zaɓen gwamnoni da 'yan majalisar jiha. Mahmud Lalo, sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.